Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau laraba takwas ga watan yuni na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai jiya talata rashi ta ikirarin cewa ta karbe ikon kusan daukacin lardin luhansk da ke gabashin ukraine sai dai jami'an ukraine sun ce su babu gudu ba da baya Babban bankin duniya ya ce duniya na shiga wani lokaci na rashin samun ci gaba da hauhawar farashin kayayyaki yayin da ya rage hasashen ci gaban da za a samu a duniya da kashi 1.2 cikin 100 haka kuma za a ji cewa iran ta zartar da hukuncin kisa ga wasu fursunoni goma sha biyu a wani gidan yari da ke kudu maso gabashin kasar a jiya talata kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta shiga matakin kada kuri'a zaben fidda gwanin dan takarar shugaban kasa da ke gudanarwa a dandalin igil da ke abuja a jamhuriyar Nijar kuma aikin na asha wanda bai kamata ba cikin hakikin Allah shi yasa matakan an sa da gobe kan wani to afwan a jamhuriyar Nijar kuma hukumar alhazai ta dakatar da wasu kamfanonin hajjin kasar saboda zargin su da ba da sunayen bogi a yayin rijistar maniyyata Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Jiya Talata, Rashi ta yi kirarin cewa ta karbe ikon kusan ɗaukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine. Sai dai jami'an ƙasar Ukraine sun ce dakarunsu na tsaye a kazaman faɗin da suke gwabzawa da dakarar Rasha a kan titunan birnin Severodonetsk mai masana'antu na yankin. Bayan shafin makonni ana kai har-har a gabashin Ukraine, ministan tsaron ƙasar rasha sargi shogu ya ce a halin yanzu dakarun na moscow suna rike da kashi 97 cikin ɗari na lardin luhansk wani bangaren yankin donbass da ke fatan za ta yi kirarin kwacewa bayan da suka yi ƙasa a gwiwa a yakin da aka yi na hambar da shugaban ukraine vladimir zelensky ko kuma kama shi a babban birnin ƙasar na kiev zelensky a cikin jawabinsa na hoton bidiyo a daren litinin ya ce jarumanmu suna kan tungarsu a Sadio Donetsk. Magajin garin Alexandra Crooks ya faɗa gidan talabijin na Ukraine a ranar Talata cewa dakarunmu sun karfafa matsayinsu kuma suna ci gaba da yaƙi. jiya talata babban bankin duniya ya ce duniya na shiga wani lokaci na rashin samun ci gaba da hauhawar farashin kayayyaki yayin da ya rage hasashen ci gaban da za a samu a duniya da kashi ɗaya 1.2 cikin ɗari zuwa tara na shekarar biyu. Bankin ya kara da cewa akwai yiwuwar kasashe da dama za su fuskanci koma bayan tattalin arziki. Bankin ya zargi annobar coronavirus da haifar da yawancin matsalar kuma ya ce mamayar rasha da ta yi wa Ukraine shi ma wani lamari ne. Haɗarin hauhawar farashin kayayyaki yana ƙaruwa a yau, in ji shugaban bankin duniya debel Malpass a farkon rahoton. Rahoton ya ce wannan matsalar za ta ci gaba har tsawon shekaru goma saboda raunin zuba jari a yawancin duniya tare da hauhawar farashin kayayyaki. A yanzu matsalar na tafiya har tsawon shekaru masu yawa a ƙasashe da dama. Akwai haɗarin cewa hauhawar farashin kayayyaki zai kasance mafi girma har tsawon wani lokaci. babban bankin yana tunanin ci gaban duniya zai yi sama da kashi uku cikin ɗari a cikin shekarar 2023 da shekarar 2024 tare da hauhawar farashin kayayyaki a yawancin tattalin arzikin wasu ƙasashe. Iran ta zartar da hukuncin kisa ga wasu fursunoni goma sha biyu a wani gidan yari da ke kudu maso gabashin kasar a jiya talata kamar yadda wata kungiya mai zaman kanta ta bayyana yayin da ake ƙara nuna damuwa kan ƙaruwar hukuncin kisa a jamhuriyar musulunci ta iran maza goma sha ɗaya da mace ɗaya waɗanda aka yanke hukuncin ko dai kan laifin mugan ƙwayoyi ko kuma kisan kai an rataye su ne da safiyar ranar litinin a babban gidan yarin na zahiddan da ke lardin sistabalustan da ke kusa da yankin kan iyaka da afghanistan da pakistan ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta iran ihr mai hedikwata a norway ta faɗa ta kuma ƙara da cewa dukkaninsu 'yan tsiraru ne na ƙabilar Baloch waɗanda galibi suna bin tsarin sunna a musulunci maimakon shi'a da ke da rinjaye a iran daga cikin mutane goma sha biyun an yanke wa shida hukuncin kisa bisa laifin da suka shafi muggan kwayoyi yayin da shida kuma aka yanke musu hukuncin kisa sanarwar ta ce babu ɗaya daga cikin hukuncin kisa da kafafen yaɗa labarai na cikin gida suka rawaito ko kuma daga jam'ai a iran an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta shiga matakin kada ƙuri'a a zaben fidda gwanin ɗan takarar shugaban ƙasa da ake gudanarwa a dandalin igil da ke abuja apc ta shiga kada ƙuri'ar bayan 'yan takara bakwai sun janye wa ahmed bola tinubu da hakan ya kawo sowar samun tagomashi daga magoya bayansa daga abuja ga rahoton da wakilin nasiru adamu el hikaya ya aiko mana Ashiwaju, Bola Ahmed Tinubu. Zaben dai da aka fi ganin zafin sa tsakanin Tinubu da mataimakin shugaban kasa Yemi bajo na gudana ne ta hanyar rubuta sunan ɗan takara akan takarda da alkalami inda aka yi ta dakatar da zaben don korafin wasu na neman kawo kumbiya-kumbiya a tsarin zaben ko ko neman karɓar alkalami su rubuta wasu sunan a madadinsu da ake gani yana iya kawo magudi kenan. Kawai a ce sai dan arewa za tsayar takara sannan za a ci zaɓe a tsayar da ɗan kudin su ma su ɗana mu ma mu ɗana su ma su ɗana a haka Najeriya ya kamata ta zama. Shi yasa muke farin ciki da bola ahmad tinubu kuma a ko'ina a shirye muke mu bawa duk wanda aka bata wa rai hakuri a cikin jam'iyyar apc domin mu zo mu dangwalawa national leader a cikin wannan tafiya ta barayin bauchi sunusi baban takko na daga magoya bayan tinubu ya ce in an bawa tinubu dama tamkar biyan bashin taimakawa shugaba buhari ne a zaben 2015 yana mai mara baya ga kalaman tinubu na cewa shi ya taimaka wa shugaba buhari ya zama shugaban najeriya ko ni ne abin da ya yi na shi zan yi buhari ko ni ne kuma abin da ya kamata yi kenan domin saboda kaga halarci wani abu ne shi dan adam yana da daraja yana da mutunci in ma za ka cutar da shi mutumin da ya maka alheri in za ka cutar da shi ma ba za ka fito a fili ka nuna ba ka tare da shi ba saboda haka duk abin da ya faɗa a kuna tinubu ya faɗi daidai kuma abin da ya kamata ya faɗa kenan kuma ko da ne ne haka zan faɗa mutumin da bai bai mana ba mu yan arewa me bai mu buhari ba me bai wa apc ba a zo yau ana ta nema a ɗauko hada shi fada da yaronsa ji yaronsa ne shi shi shi osebanjo gwamnonin arewa na apc in banda yaya bello na kogi da ke takarar na mara baya ne ga mulki ya koma kudu har ta kai ga dan takara gwamna abubakar badaru na jigawa ya janye da marawa tinubu baya gwamna muhammadu inuwa yahaya ya ce matsayin gwamnonin ita ce maslaha a jam'iyyar ta apc dogon yanayi mai tafiyar hawainiya na kaɗa kuri'ar jiha bayan jiha ya gajiyar da mutane da ba masu zaɓe ba suka rika ficewa daga dandalin wasu kuma har barci ya share su shugaba buhari ya fice daga dandalin gabanin fara kaɗa ƙuri'a inda daga bisani wasu gwamnonin ma suka rika sulalewa nasura da mai lika da amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru el Hikaya da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Yayin da mahukunta a Najeriya suka ce suna gudanar da binciken gano mutanen da ke da hannu a mummunan harin da aka kai ma jami'ar Katolika a Najeriya na ran Lahadi. harin da ya yi sanadiyar rayukan masu bauta da dama tare da jikkata wasu masu yawa yanzu haka dai ana ci gaba da baiwa waɗanda suka jikkata kulawa a cibiyoyin kiwon lafiya wakilin sashen hausa hassan umar tambol ya ziyarci ɗaya daga cikin wuraren da ake jinyar waɗanda suka jikkata domin jin halin da suke ciki Catholic Christian, see the cloth where we go church now, this just here go to run come out, we no no way. Myself na na back. Daya daga cikin waɗanda aka harba a cocin ta ce ga tufafin da ta je coci da su a wannan rana. Ta ce a cikin cocin suka ji karar bindiga ba damar fita kuma an harbe ta ga bayanta an harbe ta a hannu. Mr. Benjamin da shi ma aka harba ya ce yana cikin cocin ne. Benjamin, I was inside Mr. Benjamin ya ce suna cikin coci ana batun tashi sai suka ji harbin bindiga harbin yana kusantar cocin wani ya leka don ya ga abin da ke faruwa sai ya ga mutane sun yi shiga burtu suna sanye da kayan soja sun rufe fuskokinsu sai suka kwanta suka ɓoye duk da ɓoyewar da sun ka yi an harbe shi ga kafafu biyu. My name is John Gloria. After the government Father gave us the final blessing, we heard a gunshot outside. We were even thinking maybe he's a... Madam John Gloria ta ce limamin cocin ya albarkace su kenan a ƙarshen wajen ibada sai kawai suka ji harbi a waje sai tsammanin abin wasa da yare ne ta ce sai ni boye a ƙarƙashin kujera kowa ya yi ta kansa harbin ya same ni a kafa harbin ya same ni a hannu harbin ya same ni a duwawu hassan umar tambuwal murar amurka daga garin owo a jihar ondo najeriya a gaida hassan umar tambuwal jiya talata dakarun kasa da kasa tare da sojojin najeriya da nijar da kamar da kuma chad sun ce sun kashe mayakan 'yan ta'adda sama da takwas cikin kimanin watanni biyu a yankin tafkin chad mai fama da rikici kasashen hudu na yammacin afirka da benin ne suka sake kafa runduna a shekarar 2015 domin yakar kungiyar boko haram da kishiyarta kungiyar is da ke yammacin afirka iswap rundunar haɗin gwiwa ta multinational joint tax force ta ce ta kashe mayakan 'yan ta'adda biyar a tsibirin tafkin chad da kuma yankunan da ke makwabtaka da su tsakanin ranakun 28 ga watan maris zuwa 4 ga watan yuni inda ta bayyana samun nasara ga hare-haren da ta kai Faɗin tafkin Chadi mai girman fadama ya ratsa kan iyakokin Najeriya da Nijar da kamar da Chadi sannan boko haram da iswap sun kafa sansanoni a ƙananan tsibiran da ke cikinta daga ƙarshe amurka ta gargaɗin cewa za a mayar da martani cikin gaggawa idan koriya ta arewa ta yi gwajin makaman nukiliya irin wannan martanin in ji masana dole ya haɗa da ƙarfafa tsaron koriya ta kudu yayin da ake kai hari kan hukumomin china da rasha da kuma ɗaiɗaikun mutanen da ke goyon bayan shirin makamin nukiliyan koriya ta arewa a birnin Seoul jiya talata bayan gana da mataimakin ministan harkokin wajen koriya ta kudu na farko cho dong mataimakiyar sakatare harkokin wajen amurka wendy shaman ta ce za a mayar da martani cikin gaggawa da karfi kan gwajin makaman nukiliya koriya ta arewa a wani taro da aka yi a vienna ran litinin rafael grossi babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya ce koriya ta arewa na shirin yin gwajin makamin nukiliya yayin da aka sake buɗe wata hanyar shiga ƙarƙashin ƙasa a wurin gwajin nukiliyarta na pyongyang a gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar. yayin da wasu kasashen duniya suka fara jigilar majiyar ta hajjin bana zuwa kasar saudiya hukumar alhazai a jamhuriyar nijar ta dakatar da wasu kamfanonin hajjin kasar saboda zargin su da ba da sunayen bogi a yayin rajistan maniyata sai dai wasu daga cikin su suna cewa tangardar na'ura ce sanadin wannan al'amari silan mummun barma ya aiko mana karin bayani daga birnin yamai kamfanonin aikin hajji kimanin biyar ne hukumar ta alhazai wato koho ta ba da sanarwar dakatarwa bayan da ta ce ta gano su da tusa sunayen boge a jerin minye tambana lamarin da ke zama wani babban laifi a tsarin rajistar aikin haji wato system gaho shugaban hukumar alhashi ibrahim kai gama ya yi mana karin bayani akan dalilan ɗaukar wannan mataki eh, kamfanin da muka dakatar da su su ne agence de voyage alkawali agence de voyage garur hira agence de voyage alburaka agence de voyage point d agence de voyage darur fikir wannan su ne guda biyar da muka samu da wannan laihin laihin toge ga wannan aikin aikin allah aikin allah ne aikin na asha wanda bisillah bai kamata ba aisha cikin aikin Allah shi yasa muka dauki matakan an sa da gobe kan wani yayi shugabar daya daga cikin kamfanonin da wannan al'amari ya ritsa da su hajiya hajara garul hira ta bayyana cewa kuskure aka samu wajen rajistar sunayen alhazan da take yi wa jagora tana mai kallon abin a matsayin wata kaddara informatician ne cikin kuskure ne suka sa eh, date de naissance et lieu de naissance sai sun kamance ba su sa suna ba shi dai ne mu program ke mu mutum biyu na je na ga kwamsar ya ce kadara ne a rungumi kadara insha Allah kuma suna gani abin da za su yi yanzu na jiran sakamako wajen ubangiji na da ni na san ban yi lahi ko guda ba na san kun ban iya cuta ba kuma yan kuhu sun sani kowa sani ban taba ta yi ni kai mutum ni bari kun ban taba bari mutum nan ya mai bai ta yi ba ban san komi ban ba yi aikin haji ba wanga jaraba na dauka tun da na san Allah ya kame hukumar ta koho ta kara da cewa kai tsaye matakin dakatar da waɗannan kamfanoni ke shafar alhazan da suka yi wa rajista duk wanda ya gande kamfanin da yake ciki an dakatar da ita kawai abin da ya mishi saura kawai amshi kudin shi ta wani kamfani ya zuba kudin shi ya dai wuri bai kure ba dan saboda ina cin zaba da kwana uku kuma bayan kwana uku zan ƙara bar kwana uku in Allah ya don kuma zato in dai kana kudin ka hannunka duk da kake so saka ta ka zuru ka kuma gwamnatin arabi saudi ya bamu labarin cewa ko mun cike wannan gurbin 7,194 suna da su kara mana a nasu bangare kamfanonin hajji da umara mambobin kungiyar ejoji ta Anab na gab da kammala shirye-shiryen karshe kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar alhashi hassan mani ya shaida mana e gaskiya komai na zuwa daidai eh, alhamdulahi kasiran kuma muna nan muna ta rijista eh, mahaniyata na bana sai dai mu ce Allah ubangiji mai kowa mai komi don albarkacin nabiyyina wa habibina al-mustafa sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya sa mu yi aikin hajjin ga a cikin sa'a mu je cikin sa'a mu dawo cikin sa'a a cewar shugaban hukumar alhazai a ranar 20 ga watan nan na yuni ne ake sa ran fara dakon alhazai zuwa ƙasa mai tsarki daga nan nijar ko da yake akwai yiwuwar samun canjin kalanda in ji shi Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida mun barma da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. baki mai yanka wuya. Hankali ya karkata kan babban taron jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya domin ganin wanda za ta tsayar takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa. To sai dai wasu 'yan takara daga kudancin kasar na ganin da lauje cikin naɗi. Assalamu alaikum. Tun bayan da babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta gudanar da babban taronta a makon jiya, inda ta tsayar da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a babban zaben shekara ta 2003 mai zuwa. 'Yan kasar suka yi ta dakon ganin yadda za ta kaya a jam'iyyar APC mai mulki domin ganin wanda zai fafata da Atiku a zaben mai zuwa. yanzu haka kuma ana ci gaba da gudanar da babban taron jam'iyyar ta apc a abuja babban birnin kasar domin fitar da wanda zai yi nasarar daga tutar jam'iyyar a zaɓen mai zuwa daga cikin 'yan takara 23 tun gabanin ranar taron dai shugabancin jam'iyyar sun yi ta shige da fice domin ganin an sami sulhu tare da sasantawa kan ɗan takara ɗaya amma lamarin bai kai ga nasara ba an gudanar da taruka daban-daban tare da zimmar cimma daidaito inda daga bisani aka sami rahoton wata sanarwa da aka yi zargin ta fito daga shugaban jam'iyyar na ƙasa abdullahi adamu da ke cewa an yi matsayar sulhuntawa kan shugaban majalisar dattawa ahmad lawan to sai dai hakan ya kuma sabunta takaddamar inda nan take gwamnonin jihohi na jam'iyyar suka gana da shugaba buhari suna kalubalantar wannan sanarwa kana kuma suka ce su sun ma yi muwafaka kan cewa jam'iyyar ta fitar da ɗan takara daga yankin kudancin ƙasar. to sai dai kuma ɗaya daga cikin gwamnonin wato gwamnan jihar kogi yahaya bello wanda yana ɗaya daga cikin masu takarar ya yi fatali da wannan shawara ta takwarorin nasa yana mai cewa duk wani yunkuri na fitar da shi daga cikin 'yan takara to tamkar wata barazana ce da kan iya haifar da rikici a jam'iyyar rashin cimma matsaya da daidaito a yunkurin na sulhu ya sa jam'iyyar ta yanke shawarar gudanar da zaben fitar da gwani inda wakilai 2,322 daga dukkan jihohin najeriya za su kaɗa ƙuri'a domin zaɓen ɗan takara kafin lokacin kuma an baiwa dukkan 'yan takarar damar yin jawabi a taron inda aka sami 'yan takara tara suka bayyana janyewarsu daga takara takwas daga cikinsu suka goyi bayan bola ahmed tinubu yayin da ɗaya ya goyi bayan mataimakin shugaban ƙasa yemi osinbanjo by the decision of my colleagues the northern governors that power was shipped to the south. I want to reconfirm my withdrawal from this race and invite all my supporters and delegates to support our father, our leader, Bola Ahmed Tinubu. Thank you. Gwamnan jihar Jigawa kenan Badaru Abubakar. ɗaya daga cikin 'yan takara na gaba-gaba yake bayyana janyewarsa daga takara tare da goyon bayan tinubu bisa abin da ya kira matsayar da gwamnonin jihohi musamman na arewa suka yi da suka nemi a bayar da takarar ga yankin kudu to sai dai a yayin da 'yan takara mafi akasari daga yankin kudu maso yamma suka soma janyewa bola ahmed tinubu lamarin bai yi wa wasu 'yan takara daga yankin kudu maso gabas daɗi ba musamman la'akari da cewa 'yan yankin sun dade suna fafutukar samun wannan matsayin sanata ken mani ne ya fara janyo hankali kan lamarin the party should maintain that justice peace and unity justice in the sense that let us rotate or zone offices as we did on march 26 duk da yake sanata mani ya yi jirwaye ne a kaikaice ɗaya daga cikin 'yan takara daga yankin Obonnaya Anu. Fitowa ya yi karara ya bayyana lamarin a matsayin rashin adalci tare da zargin wata kullalliya da zurma gudu. Now, Mr. President will be completing his tenure by 29th of May next year. Naturally, it should be somebody from the southeast. I'm not saying this because I'm from the southeast. Somebody from the southeast that will now replace him. and that will give the opposite of South versus North. and ya ce a yanzu da shugaba buhari zai kammala wa'adin mulkin sa ranar 29 ga watan mayun shekara ta 2023 kamata ya yi a ce wani daga yankin kudu maso gabas ne ya gaje shi wannan zai kawo ƙarshen cece kuce tsakanin kudu da arewa ko musulmai da kirista the southwest has eight years as president eight years as vice president can tell you at the South South, they have eight years vice president and president. Where is the justice? Where is the justice? Yankin kudu maso yamma ya yi shugaban ƙasa shekara takwas, ya kuma yi mataimakin shugaban ƙasa shekara takwas. Yankin kudu maso kudu ya yi mataimakin shugaban kasa da kuma ma shugaban kasa tsawon shekara takwas. Shin ina adalci a nan? Shi ma dai ɗaya ɗan takarar daga yankin tsohon gwamnan jihar Imo, Rochas Okorocha. ya ƙara jaddada wannan bukata to amma kuma ya kasance mai jawabi na farko da ya danganta kansa da yankin arewa cikin harshen hausa arewacin najeriya ku sararin tukuna a tafiyan nan na na so ku san cewar ba ku da wani masoyi wanda ya fi rochas na so ku musu tambaya da tukuna duk mai suliman takarar shugaban kasan nan wallahi bilahi lazzi ba su san masalan arewa ba ba su san darajar arewa ba ni rogers dan jikan sokoto na san masalan arewa ku tambaye su guna ku ma su tambaya daya me kun taba yi ma arewa yanzu wato an zo siyasa sai ku tashi sai kuna hau kwaina a ce a baku koriya ku yi mai da koriyan ba ku mutum da ba sai yanzu yaudara ce ku yada a lokacin jawaban dai alamu sun soma nuna nasara ga bola ahmed tinubu la'akari da ɗimbin 'yan takarar da suka janye masa to sai dai kuma tunanin mutane da dama ya kuma sauyawa a yayin da aka kira mataimakin shugaban ƙasa yemi osinbanjo wanda shine ɗan takara na ƙarshe da ya yi jawabi sakamakon barkewa da sowa da filin ya yi tare da ɗimbin jama'ar da ke rera waƙoƙin nuna ƙaunarsu a gare shi lamarin da ma ya hana shi iya soma jawabin na tsawon lokaci. zuwa lokacin hada wannan shiri dai tuni da aka soma kada ƙuri'a to amma kuma ba a kai ga samun sakamakon zaɓen ba. A shirinmu na makon jiya mun so mu kawo muku wata dambarwa a zaben fidda dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kano kafin lokaci ya yi mana halinsa. A yau kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da Shehu Yusuf Kura dangane da wannan batu. Bangare shi ne wani kaso ɗan kaɗan na wani babban bangare na wani babban abu saboda haka in mutum yana cewa yana da bangare yana da bangare to yana admitin ne kansa cewa ni wani abu na yaga daga cikin wani abu da yake babba babu wani bangare a Kano amma akwai shugabanci da Rabi'u ya tafi ya bari Rabi'u Kwankwaso wanda suke ikirarin su ne shugabanni kuma kotu saboda ba mu san yadda kotu take aiki ba ba mu san hujjojin da kotu ta dogara da su ba kotu ta ce eh su ne shugabanni to amma kamar inda nake so mutane su gane shugabancin iya daban a jiha kuma ɗan takararta ko kuma yadda ake fita da ɗan takararta daban alma'ana dai shine an yi uwar jam'iyya daga ƙasa ta turo turawan zaɓe an yi zaɓe an fitar da sadiq wali ya ci zaɓe ya yi takara tare da ibrahim al'amin litin ya yi takara da dangwani ya yi takara da yusuf jalla ɗanbata ya yi takara da mutane da yawa kuma dukkaninsu sun yarda da sakamakon zaben nan cewa sadiq wali shi ya ci zaɓe saboda haka gaskiya murtala babu kudancan bangare eh akwai suke ganin cewa su ne suke shugabancin pdp a kano amma zancen an yi zaben takarar gwamna an zaɓi sadiq wali babu wanda yake tantama akan wannan su kansu ba sa tantama akan wannan illa dai iyaka su ce ba su yadda ba ko kuma su ma sun yi nasu amma duk sun yi nasu wannan ba ina nufin shi ne halattacce ba. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labarai a takaice. jiya talata rash ta yi kirarin cewa ta karbe ikon kusan daukacin lardin luhansk da ke gabashin ukraine sai dai jami'an kasar ukraine sun ce dakarunsu na tsaye a kazaman faɗin da suke gwabzawa da dakarar rasha a kan titunan birnin savadonex mai masana'antu na yankin bayan shafi makonni ana kai har-har a gabashin ukraine ministan tsaron kasar rasha sergei shogu ya ce a halin yanzu dakarun na moscow suna rike da kashi 97 cikin 100 na lardin luhansk wani bangaren yankin donbass da ke fatan za ta yi kirarin kwacewa bayan da suka yi ƙasa a gwiwa a yakin da aka yi na hambar da shugaban ukraine vladimir zelensky jiya talata babban bankin duniya ya ce duniya na shiga wani lokaci na rashin samun ci gaba da hauhawar farashin kayayyaki yayin da ya rage hasashen ci gaban da za a samu a duniya da kashi 1.2 cikin ɗari. zuwa 2.9 na shekarar 2022. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa sai kuma Solomon a ah, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin ya bada umarni. da ma mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.